Jama'a Assalamu alaikum kun barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. A cikin shirin namu za mu je masarautar Katsinan maraɗi inda mai martaba Sultan Ali Zaki Maremawa sarkin masarautar Katsina na 24 ke bikin cika shekara ɗaya wanda aka zaba idan aka yi tuni a ranar 5 ga watan Nuwamba shekarar 2022. shirin a ɗaya gefe ya yi dubi ne ɓangaren da ya shafi ziyara a ƙasa mai tsarki inda a duk shekara akan samu mahajjata daga kowace kusurwa ta duniya da ma yankunan hausawa shekaru aru-aru da ke gudanar da wannan ibada sai ku biyo mu to madalla mahaifi mai martaba ahmed ali zaki a ranar 16 ga watan agusta na shekara ta 1969 yana da mata ɗaya da 'ya'ya guda hudu daga shekara ta 1977 zuwa 1982 ya yi karatun firamare a faransa a makarantar shulferi a shekara ta 1987 ya samu takarda ko kuma shaidar shiga sakandare a birnin yamai ta jamhuriyar niger inda ya samu shiga makarantar lise kasai bayan kammala karatunsa ya samu shaidar takardar bak na shiga jami'a a shekara ta 1991 ya samu shaidar diploma da dama da suka hada da digiri na biyu a fannin tattalin arziki ya samu horon kula da harkokin raya ƙasa a fannin sarrafa na'urorin zamani ya kuma samu horo da dama a bangaren da ya shafi bankuna wazirin mai martaba sultan ali zaki maremawa nura ado ya bayyana mani irin shirin da aka yi dangane da zagayowar cikin shekara ɗaya da naɗin da aka yi wa mai martaba eh, na harko dai muna ma'alla godiya subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci eh, ranar lahadi biyar ga watan nuwamba ran nan sarki ke cika shekara guda da zaben shi da aka yi don ka muna murna kuma muna yin ɗan ƙaramin biki haka kware-kware dangance da halin da ƙasa take ciki kuma sai muka takaita bikin muka maida shi dai kamar duka addu'o'i ne da sabka alkur'ani da sauransu duka za a ma jiha kuma za a ma ƙasa. to ko da alamar ci gaba bayan watanni sha biyu da hawansa kujerar wannan masarauta wazirin nura ado yana mai cewa don ka sai in ci gaba da godiya allah da allah ya sa eh, sarki ya shekara lahiya lau kuma eh, aka samu ci gaba bisa ga sauran fannoni na rayuwa kamar harka tsaro kamar harka haɗin kan jama'a da sauransu eh, lalle eh, kowa ya sani cikin wannan shekara wadda ta gabata mun samu sauƙi da muna fuskanta maye-mayen ƙalubale kamar na tsaro in ka ɗauki yanki na nan cikin katsina har ka kai wajen gobir har can gaba wajen sululu ana samu ana kidnapping to amma gaskiya wannan shekara ubangiji allah ya kawo sauƙi sannan eh, tare da goyon bayan baban mu eh, mai martaba sultan gobir da shi sultan na katsina maraɗi dangance da wasu abubuwa kuma an samu mutane na ganin an samu ci gaba sosai na haɗin kai na al'umma saboda duk al'umma ba haɗa ba kanta ba aka samu ya haɗu to babu irin nasarar da ake iya samu bisa ga kowane fanni eh, kuma allah ya ƙaddara gashi muna cikin yanayi wanda allah ya kawo mu soji masu kishin ƙasa su ma sun ba da rayuwarsu eh, suka yi wannan juyin mulki kuma suke kokarin ganin cewa sun hiddo kasa daga cikin kangi na bauta da take ciki kuma eh, nan ma burama eh, sarakunan nan namu na galgajiya sun nuna kishi kuma sun nuna goyon baya saboda sun shiga sahun gaba musamman sarakunan mu na namara sultan ɗin katsina da na gobir su nuna karkashin su talakawa su hita su nuna goyon bayan su gaba daya ga wannan sojoji masu kishi a wanda suka ba da rayuwarsu don ganin cewa ƙasar nijar ta samu cikakken 'yancinta eh, wanda take karkashin mulkin mallaka tun yau da da shekara ɗari wannan babban al'amari ne wanda yake birama ana ma wannan sarakuna eh, zaki namiji kutunko miliyoyi samit miliyoyi Gloire à toi, <laughs> Ana dai sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. A cikin wannan shirin za mu mayar da hankali kamar yadda aka ji da farko a bangaren da ya shafi aikin sabke farali yayin da wasu ke kallon sa a matsayin yawon bude ido ko bangaren neman kuɗi. Muhammad Sani Burema kwararre a bangaren da ya shafi yawon bude ido masanin ayyukan haji da kuma zantukan da suka jibanci kayakin tarihi a jamhuriyar Benin ya amsa wasu daga cikin tambayoyin tambayoyinmu kamar haka yau idan muka duba yadda al'adu ko in ce na malam bahaushe ke tafiya ganin yadda ake samun sauye-sauye ta bangaren ilimi ta bangaren kimiyya da kuma zamantakewa alhaji muhammad sani burema ya ke kallon wannan makomar uh, al'adunmu To, alhamdulillah na muku godiya kuma na gaida dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo. Gaskiya ne wannan bayani da kai na wasan ci gaba na al'umma yau ya zama babban cikas ga hausawa wato barin waɗansu abubuwa da ya zama suke da muhimmanci da ya zama su ne ke shigar da mutum a cikin ko kuma al'umma a cikin ci gaba na ƙasashe domin eh, a kan wannan zan iya ɗauko maka ɗan tashi ɗan kaɗan da ya zama wato abun da yake cin tuwa kwarya a nan ga benin mu hausa da muke zaune a nan ga kasan kwatano ko benin gaba daya yau bahaushe yana da tushe amma baya da tushe a benin domin a yau cikin wannan tafiya da dawowa da rashin kafa kai da rashin kafa wato zango yada zango da hausawa ba su da kuma rashin neman ilimi na ci gaba na ilimin zamani ya sa yau bahaushe duk da shi ne ya kawo addinin musulunci shi ya kafa ma zuwa domin kasan shi bahaushe abin da ke da ke da abun bahaushe shi ne ke zuwa kamar yadda kasan da aka ce ana zancen wai ya zance eh, kamar eh, a ce kamar tek shi ke zuwa ya tek din wuri in ya zauna ya gama kashe wani su dabbobi mugayen dabbobi da ke wani wuri da duk abin da ya zama da zai iya damu al'umma sai ya gama kafa wannan ne tukunan sauran ke kan zuwa in shi ya gama kuma daga wuri ya koma gari shi ya tashi ya wuce to kaga wannan ne abun da yasa yau a Benin ba iya a ce maka gashi kasan Hausawa har ne yana tuhumar mu da cewa ku ba 'yan Benin bane To wannan bayani da kai idan muka duba baya ga kasar ta Benin ma saboda idan aka yi magana cuɗanya ko in ce dangantaka za a iya cewa igiya ce mai tsayi musamman daga Benin, Najeriya, Nijar da sauransu. Ka yi wannan magana amma duk da wannan zama ai daga wani wuri ku taso kuma inda ku taso za a iya cewa yau kun manta da gida kenan koko tarihi ba ku bi diddigi ba ku san tarihi daga ina ku fito? Eh gaskiya ne wato bayanin da kai yana da kana da gaskiya a kan shi amma yau in bahaushe ko kuma yaren hausa yau bahaushe na buga wato yana buga eh, wato zuciya akan yana da asali ko kuma yau ya yatu saboda wayannan tafiye-tafiye ne domin an san bahaushe dama da tafiya bahaushe dama shi madugu ne dama tahiya ne kawai shi ya kai shi Niger shi ya kai shi eh, Benin shi ya kai shi Togo shi ya kai shi har Ghana ya kai shi har can su Sudan da Chad da sauransu ba wai shi ne ya sa yau za mu ce kamar ba mu san gida ba ni na bugun ƙirji kullum ni ɗan Najeriya ne amma an haife ni a Benin ka gani ko yau muna son ne a ce yau bahaushe ya bi ya biya yada duniya gaba daya a inda aka bi duka wato bahaushe na da tushe a inda ya je ya yada zango domin duk inda ka je ka tarar da bahaushe a cikin duniya ko a inda ya je ya zauna ko a wani ƙasa ka san bahaushe ya yi gwagwarmaya ya wato ya buga ƙarfi wurin wannan wato assasa wannan zaman shi a wannan wurin domin in ya taho shi ke kafa zango din ce ya kafa zango su tukuna sauran su zo ba wai shi ne ya sa wai don muna alfahari da gida ke sa inda aka zo aka haife mu za mu kishi ba To jama'a duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo maku da ma waɗanda aka ji muryoyinsu ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ji munku. ku.